أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda da kuma horewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala alhayyu alqayyum da ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantawar ƙur'ani. muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama hujja ne a gare mu ba hujja a kanmu ba dukkan umarni da ke cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon binsa dukkan wani hani da ke ciki ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisanta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu ya yace musu Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya ɗauki rayuwar mu akan imani bukatu da muke da shi zuwa ga Allah ta'ala a ɗaiɗaikun kunmu ko a matsayin mu na al'umma muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayyu alqayyum muna roƙon Allah da Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da Allah ta'ala ya magance mana dukkan abin da ya dame mu a wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ya magance mana dukkan abin da za mu iya Allah ya sauwake mana ya albarkace shi dukkan abin da ke cutar da mu a wannan ƙasa kowane iri ne muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana shi ya nuna mana ƙarshensa Allah ta'ala ya mana albarka da zuriya wacce da ke tsayi ba yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na biyar a wata na ramaba da hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da Arba'in da uku, insha Allah muna cikin suratu ali imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama jiya idan zan tuna mun tsaya kan aya ta talatin da bakwai yau za mu tashi talatin da takwas? gabanin na in akwai tambayoyi masu ma'ana sai a miko amma kasu yawa zo insha Allah na'am ci gaba da sabon bayan Allah da ke ɗaukar nauyin wannan tafsiri a kafafun sadarwa talabijin ko rediyo an samu kari akwai Profesa Umar Garba ɗan Banta ya ɗauki nauyin na karin na 64 da kuma na 65. Na 64 shine Aminci Radio FM 103.9 Kano karfe 6 zuwa 7 na yamma sai na 65 Wazobia FM Radio daga karfe goma sha biyu na rana zuwa karfe ɗaya na rana na farkon duka guda biyu rediyo ne to Allah ya biya duka wanda suka dauki nauyi da gidan aljanna sakon da ake isarwa Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba na'am wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan malam yana lafiya Allah ya cikin iyayen malam da rahama amin ya hayyu ya kayyo da iyayen duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ko malam dan Allah tambaya na anan ita ce ana fasa yin aure saboda genotype saboda akwai wata yarinya da muke tare mun dade kuma muna matukar son junanmu ga ta kuma da addini da tarbiyya har muna shirin yin aure sai aka ce mu je mu yi gwajin genotype sai result din ya nuna mu dukka sa ne ni as da as sai yi mu haifi 'ya'ya masu sikila idan muka yi aure wanda halin yanzu an ce mu haƙura da juna kowa ya je samu mai aa ya aura shin malam ya halatta a mahanga na addinin musulunci ko bai halatta ba mu haƙura da auren an yi tambaya a shigen irin wannan zuwa ga fadilatu sheik abdulaziz bin abdullahi bin baz rahmatullahi alai akwai jerin fatawoyinsa da yake yi a iza'atul qur'an a saudiya an tara su waje ɗaya an mai da su littafai haka mujalladai volumes volume a cikin mujalladi na ɗaya. matsala ta 421 ce ya halatta a haƙura da aure don cuta bal ma ce yana kira matsayin wajibi a haƙura da yin aure in akwai wata cuta da dalilin ta za ta samu iyayen ko kuma ta kai zuwa ga 'ya'ya don iya daga cikin hikimar aure shi ne a rika auren mata da suke da lafiya maza masu lafiya don a samu zuriya wacce take tsayi ba kuma mai lafiya don zuriya ba lafiyan zuriya iya daga cikin kwalitis din zuriya ba. ya kafa hujja da hadisi mashhuri da mun san karshen hadisi din riwaya tana cikin irwaul zalil fi takhrij ahadisi manaris sabil hadisi na 1784 da wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa ya rasulullah na ga wata mace ina so na aure ta amma tana da cuta na kaza ya kira wani illa tare da ke ita sai mazan Allah ya ce la karka aura wannan baban Allah bayan lokaci ya ƙara dawowa ya ƙara maimaita fa na ga wata ina so kuma tana da matsala kaza da kaza annabi ya ce ka haƙura ya sake dawowa na uku ya faɗa sai mazan Allah ya ce tazawwaju alwadudal waludan. fa inni mukasiru bikum al-anbiya yawm al-qiyamah da wannan hadisi shek bin Bas rahmatullahi alayhi cewa na daga cikin aure shine samun lafiyayyen abokanan zama idan za a yi auren saboda daga cikin hikiman aure shine samun ƴaƴa masu nagarta samun ƴaƴa lafiyayyu da idan ka kalle su za ka yi farin ciki da samun su kula ga wannan malamai na musulunci sun amince ishu na hiv aids ko kuma genotype sikila uh, kenan da ake faɗa ko yana iya sa a haƙura da yin aure musamman idan aka ce as da as a ƙa'ida iya daga cikin mafi hatsari wanda suka fi shi hatsari ma guda biyu ne kadai shine as da kuma ss sai kuma ss da kuma ss in banda wannan ba wanda ya kai shi hatsari kai gara ma aa da ss a wannan aka samu mai muni shi shine AS amma kace AS da AS masana kiwon lafiya suka ce akwai tsammanin a samu AA daya akwai tsammanin a samu SS daya kuma akwai tsammanin a samu AS guda biyu to kaga yaya guda hudu uku duka ba su da lafiya daya mai SS din ma rashin lafiyan yayi tsanani so daka AS da AS ana tsammani Allah ya san dade amma abinda ake fahimta shi ne in an haifi ya guda hudu uku za su zo marasa lafiya ne a cikin hudu to kaga a cikin gidanka a ce 75% na 'ya'yanka ba lafiya ya jarabawa ta kai makura za ka abin da aka so sai ne a samu aa da aa ko kuma aa da as aa da aa sun samu maimunin shi ne as din ko kuma aa da ss shi ma is fairly okay amma ba a cika so ba shi kuma yawanci yana ba da as ne mafi muni amma aka samu as as da as to kaga a cikin guda hudu ɗaya kai ass ne biyu suna iya kaiwa as amma aka samu as da kuma ss to a nan wurin a cikin hudun an yi sa'a ne a samu kwaya ɗaya as amma aka samu ss da ss to wannan kuma ya fi kowanne mamuni shine extremely bad to kula ga wannan musulunci ya amince da sanin lafiya gabanin a yi aure babu laifi a cikin musulunci wallahu ta'ala ta'alam wannan ya assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka a min ya hayo ya kayo Allah ta'ala ya ji ɗan iyayenka da rahama da dukkan musulmi baki ɗaya. amin ya hayu ya malam mahaifiya ta ce ta aiko ni da sako tun daga kano kullum karatunka da ake sanyawa a express radio kano hakan ya sa ta umarce ni da lallai in sanar da kai tana maka fatan alkhairi allah ya tsara gabanka da bayanka sannan ta ce tana neman taimakon addu'ar malam akan gadon su da aka rike musu yau shekara ashirin da biyu tun bayan rasuwar mahaifinsu a faɗan da aka yi a josawo tukuru a nan allah ya karɓi rayuwarsa shi ne take roƙon addu'ar malam da ta bayan allah ba su sauraron karatun malam allah ya mai da malam gida lafiya ya ƙara imani amin ya hayo ya mahaifin mahaifi da ya rasu allah ya gafarta masa allah ya jikansa allah ya kyautata mafancinsa nasiha ta ta farko ta roki addu'a wajibi ne mu taimaka mata da addu'a kamar da muka karanta hadisi a kwana biyu da suka wuce mai yakun fi hajjata akhihi yakun Allahu fi hajjatihi wanda ke cikin bukatuwan dan uwansa Allah ta'ala yana cikin bukatuwarsa ga hadisi sahihul jami na 6614 ga wannan na 6619 idan ka damu da damuwar dan uwanka Allah ta'ala yana damuwa da damuwarka baya ga haka na biyu ga waɗanda suke cin kayan magada ana samun su da yawa wani saboda an ba shi amana sai ya cinye sai ya hana magadar wani kuma aka yi rashin sa alƙalinin aka je sai shi ma da rabansa sai an ba shi a wajen rabawa ya yi sama da ai ba za a sai dai a yi kasa da fadi sai ya yi kasa da faɗi da wasu a ciki wani kuma a cikin magadan ne wani shine babba sai ya dunkule ya hana yan uwansa wannan dukkaninsa fa ya shiga cikin cin dukiyar marayu da Allah ta'ala ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira cikin suratun nisa aya ta goma Allah ta'ala ya ce lalle ne waɗanda suke cin dukiyar marayu a gaya musu wuta suke ci duk mai cin dukiyar maraya kar ya ɗauka abinci yake ci wallahi wuta yake ci ko a ce wai kai babban wane baban ku ya rasu sai kai handa mai dukiyar wallahi wuta ne wannan yana faruwa fa da yawa har yanzu in aka rasu wani an bashi amana ya cinye wani jarin mahaifin ne a hannunsa ya cinye wani kuma babban wane yana sauran kanana ne ya handame duk wanda ya ci wannan wuta ne ba ba dukiya ta bala'i ka ci kamar dukiyar marayu wallahi ba bala'in da ya kai wannan babu dukiyar da ta kai dukiyar marayu hatsari ne a cikinta in ka ci Allah ya ce wuta kake ci kuma da sannu mutum zai shiga wutar sa'ir a nan duniya yana cin wuta kuma zai je lahira cikinsa wuta kuma a sashi a wutar sa'ir duka lalacewar al'umma ne a shekarun baya fa irin wannan bai cika faruwa ba saboda akwai karancin karatu amma bin allah a wurin iyayenmu da kakannu yana da yawa yana da yawa ina tuna wata kisa har yanzu bana mantawa ina karami na je gidan kakata me ke faruwa a daidai lokacin afwan ba ni na je ba ita ce a anguwar da take wanda mun san irin iyaye na da da suke da kunya ba su ma iya zuwa gidan sarakanai in ma za su je sai sun tabbatar a lokacin da ba sa nan kawai sai na gan ta zo gidanmu a dare wajen magari magariba haka hankalinta a tashe me yake faruwa wai a anguwar da take ne aka daki maraya yake kuka ita ba za ta iya kwana a anguwar ba saboda kada fushin Allah ya shafi anguwar akan maraya ɗaya yana kuka hankalinta a tashe ta zo gidan ni na san a daren ba ta ci abinci ba tana zaune ta yi sallah akan darduma sai ta take ita kare ta ce marayan Allah marayan Allah yana kuka hankalinta ya gagara kamawa ba kawai karatu suke mai zurfi ba aikin ne wallahi ya yi yawa. a nan ta kwana kuma ta gagara yin banci wai tana tunanin a anguwan nan wai maraya yana kuka anguwan da take koma wanda zama bala'i tana tsoro wai mai wai kada Allah ya fushi da marayan wani ya ci zalin sa ya dake shi ina karami za mu fita da ita sai ta nemi kuɗi in za ka je ko gaisuwa a anguwar inda maraya sai ta rike dan abin da za ta bi ta yau maraya kyauta ta wuce ko sadaka idan babu kuɗin da za ta bayar akwai layin da ba ta bi saboda kar ta ci karo da maraya ba tana abin da za ta bashi to yau fa mu ba wannan muke tunani ba a'a marayun ne su haƙƙin su ake nema a cinye wajibi ne mu kiyaye kuma rashin tausayi a matsa daga wurin wanda ke wurin ya tashi na rashin tausayi ya kai iyaka ga duk wanda ya ci ko ya ga an ce ke da ikon ya kwato bai kwato ba Kan mu manta da hadisin mallayar ham, la yurham man la yarham la yurham wannan hadisi ne da ke da muhimmanci mu tunata daga mu hadisi ne na Imam Bukhari rahmatullahi alai hadisi na 7378 da manzo Allah yake cewa dukkan wanda baya tausayi to Allah baya tausaya masa duk wanda baya tausayi Allah baya me baya tausaya masa to da ka sharadin Allah ya ji tausayin mu shine mu zo muna tausayin bayin sa kwarai so duk wanda yake da iko ya kwace wa maraya duk ya kwace alkalai da suke manyan garuruwa su rika sa ido akan kananan alkalai da ake hada kai da su ana handama duk iya cikin tsammanin rahamar Allah ba bala'in da yake ka je filin kiyama Allah ya kalle ka ce ba zai ji tausayin ka ba ai bala'i ya kai iyaka an ce da ba ma guje wai abokin gaban ka ya mutu yace tukunna ma aka ce me saurayi ce sai ya je lahira an koro shi wato lahiran ma yaje a ce to ai ba listin ka anan ba sunan ka a listar je ba mu san da zuwan ka ba wato a san da zuwan ka lahira ma daraja ce to shi abokin gaban sa gare ne lahiran a ce ba sunan sa alis gaba ɗaya ne min da zai shiga Allah ta'ala ya kare mu Allah ya sa da sunan mu a cikin listin yan aljanna ga to Allah ya ba mu ikon yin aikin aljanna go a ran ma za mu tashi aya ta 80 38 a Ali Imran in zan tuna daidai darasi يعني ان شاء الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك تسمع الدعاء ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا نبيا من الصالحين da'a zakariya rabba annabi zakariya sai ya kira mahaifinsa ya kira mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabbi ya mahalicina habli ka bani milladunka daga gare ka zurriyatan wata zuriya tayyiba wacce take mai nagarta zurriya mai daɗi innaka lalle kai Allah sami'ud du'a mai amsa addu'a ce a karatun da muka yi shekarar jiya da jiya mun ga yadda izqalat imra'atu imrana matar imrana sai addu'a ta kuma sadaukar da abin da ke cikin cikinta na cewa za ta sadaukar da ɗanta zuwa ga yi wa masallacin aka hidima bayan lokaci Allah ta'ala sai ba ta kyamace kuma Allah ta'ala ya karɓi wannan mataɗin wa laisa zakaru kal'unsa har Allah yake fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana sai Allah ya karbi wannan yar a matsayin namijin da sai ba kance kuma Allah ta'ala ya yaba wannan yabawa da ta bi qabulin hasanin kuma Allah ya kula da Maryam mamar Isa alaihi salam a lokacin sai Allah ta'ala ya bada rainanta zuwa ga Zakariya wa kafalaha Zakariya sai zama annabi zakariya shi ne yake kula da maryam radiyallahu anha shi yake kula da ita menene alaƙar su malaman ƙur'ani suka ce an yi maganganu guda biyu na alaƙa bangaren farko suka ce shi zakariya yana auren yar uwarta ne ko da ko cousin ɗinta tafsiri da biyu suka ce a'a yana auren khalatuha ne wato ya ko kanwar mahaifiyarta wato yana auren ya ko kanwar hanna da malaman tafsiri ke faɗan sunan a haka To dalilin wannan da akwai alaka ta auratayya sai aka ba bada shine kafilinta shine kamar gaidiyan dinta mai kula da ita wanda yake nuna mana muhimmancin ba da renon yaro ga mutum na kwarai ko mace ta kwarai in za mu kai yara nursery mu kula da ina za a kula da tarbiyyarsu da addininsu gabanin mu yi tunanin ina za su koyi lissafi da turanci haka primary school haka secondary school idan a gida za a ɗauko mace mai hidima ce ma'aikaciya ce babban abin da za ki kula na mai hidiman shine wace ce za ta kula da tarbiyyar yara su zama mutane na kwarai ba na banza ba saboda a lokacin ita kaman mataimakiyar mahaifiyarsu ce mai yiwa awoyin da ake a farke ta rika yin su da yaran fiye da ke da kike aiki da su kula ga wannan dole a kula da na kwarai a duk wanda za a ba wa hidima na yara haka idan za a nemi driver zai kai yara makaranta ya dauko su a kula da na kwarai in aka samu na banza to zai iya cutar da su wajibi ne zama duk wanda zai alaka da yara kai su ɗauko su karantar da su kula da su a gida a kwatanta neman na kwarai mafhum tayyib to da ke faruwa sai aka ba wa zakariya shine kafilin maryam mamar isa alaihi salam to yanzu zakariya bai yi tsammanin haihuwa ba sai ya ga imra'atu imrana ta yi addu'a ta sadaukar da abin da ke cikinta Allah ya ba ta ya mata maryam shi yake kula da ita har ta girma sai ga ta aiki ma me zai hana ya roka shine hunalika da azakariya rabba fato ga wanda ta roka an ba ta nima ai sai na roka ba Allah ne mai bayarwa ba wannan ke bayyana maka wani lokaci duk muhimmancin abu ba ka iya kula da kana sa sai ka ga wanda shi a ce fa ni ma ina bukata to idan ka roki Allah ya baka matukar da kyakkyawan zuciya kai adam ba ka tsaya competition ne ko musabaka da shi ba Allah ya ba ne, ni ma ba roka wannan kuma shi shine nagarta ba ka tsaya kana hasada yaya aka yi wane mota ni ban yi ba yaya aka yi wane kaza ko ya samu kaza ni ban samu ba in ka tsaya kana hasada to kana kalubalantan Allah ne wa yake Allah ka masa ni baka mini ba to da ka yi wannan gara ka ɓata lokacinka to in abin nan alheri ne Allah ni ma ka bani yadda ka bashi to wannan shi musulmi na kware haka yake yi ba ka damuwa da tunanin yayi aka yi wane ba kai ba a'a Allah nan da yake bayarwa taskasa ba ta karewa duk abin da ya ba wani na ni'ima a duniya to a taskar akwai ninkin ba ninkin wannan zai iya baka ba tare da komai ya ragu ba don haka zakari yanzu ya fahimci ai imra'atu imrana ta haifi maryam kuma yanzu shi yake reno to ai ashe da ma fa yana da dadi ni fa ni ma fa ya dace in roka shine hunalika kalmar huna asali zarfiya ne don haka in kace huna yana zuwa a matsayin ismu ishara ne amma da zarf zarfiyan kuma iya ɗaukan makaniya ko zamaniya yana iya zama in an ce abu zarf ne suna ne na ishara nuni amma iya nuna zarf zarf din nan ko ya zama lokaci ko wuri idan na ce na gamu da aran ma a bakin masallaci to ya zama zarf ne na wuri in na ce na gamu da aran ma daidai karfe biyar na yamma ya zama na zamani to ana bambance zamaniya da makaniya shine a wuri kaza ko ya zama lokacin ko ya zama wuri so haka kuna ismu ishara ne nuni ne amma nuni na wuri wurin ya daukan ya zama wuri ne na makan ko kuma zamani ne na lokaci li din kuma lamun ne lil bu'd shine iya nuna abu a nesa yake kaman kana ishara gare shi a nesa ka din kuma lil khitab ne hunalika mafhum sayyid da zakariya rabba zakariya sai ya roƙi mahalicinsa ne wa Allah subhanahu wataala anan da hadin shine fi'ili ma bi zakariya shine fa'ili amma a wannan kira da aka ce zakariya ai bai dauki kuma a ba saboda me sai dai a kaddara a akan alif din zaka anan ba zai dauka ba takabiri ake in wata kira ne zai dauki daga cikin sabaiya da zakariya'u rabba don kace zakariya to anan fa'ili ya fito fili da rufu'a rabba kuma shine maf'ulun bihi wa huwa mudafun ku mudafun ilayhi me yasa cikin kuma addu'o'i ake yawan ake da ya rab ya rab in ana addu'a ba cika kira sunan ya Allah ba ana kira amma ba kaman ya rab ba a asalin rububiyya imani da rububiya ta Allah iya da tasiri wajen amsa maka addu'a shi sa ake yawan aiki da sunan ya rab ya rab a cikin addu'a in ka ce ya rabbu ya mahalicci na iya nufin abu uku kana nufin huwa khaliquka huwa malikuka huwa mudabbiruka shi Allah shi ya halicce ka kuma shi ya mallake ka kai din nan mallakar ce na uku kuma shi yake da ikon sarrafa kai da yake bukata ba ka da kace na ce duk abin da ya da kai daidai ne to da duk inda ka ce rabbu kana tabbatar da abu uku ga Allah halittan ka cewa shi kadai yayi ba wani dan adam da ke da iko iyayenka su ne sanadi amma halitta na Allah ne na biyu kuma mallakarsa ne kai ba mallakan wani mutum bane dole mu amince mu dinnan mallakar Allah ne subhanahu wata'ala ya mallake mu na uku tunda ya mallake mu iya da ikon ya sarrafa mu yadda yake bukata shi sa a kowane hali sai mu ce alhamdulillah inda dadi mu ce alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat idan wani abu mara daɗi ya faru mu ce alhamdulillah ala kulli halin mun gode Allah a kowane hali saboda mu ba ma kalubalantar Allah shi sa sai aiki da kalmar rabba kuma an ka duba ayoyi da dama hadisai da dama a wurin addu'a ana aiki da rabbu ne don haka da'a zakariya rabba wannan kuma bai hada kai aiki da wasu abubuwa kamar alhayyu alqayyum ko ya jalali wal ikram wannan sun tabbata a cikin sunna in an yi addu'a da su su ma Allah ta'ala yana amsawa Allah ya amsa mana addu'o'in mu qala sai zakariya yace qala zakariya kenan rabbi ya mahalicci na asali ya rabbi ne akwai harafin nida da kuma ya'ul mutakallim sai aka goge su saboda me saboda balagan qur'ani don magana ta yi zaki ta kuma tafi akan seti hunalika da a zakariya rabba qala rabbi yace ya mahalicina ya wanda ya mallake ni sannan ya mai juya al'amura na habuli ka bani habuli daga kalman alkibatu ne habuli a wajen balarabe kalmomi uku suna da bambanci a hausa ina iya bambanta biyu amma na gagara gane ya za a bambanta ɗaya a Hausa, wata kalma za ka fassara don fassara yare zuwa yare ka samu kowace kalma da ta dace iya da wahala misali menene kalmar a sadaka da hausa in ka gada ba ka ce sadaka tunda bahaushe ya ari kalmar suke na mun amince sai ka ce sadaka wannan sadaka ko bahaushe aka faɗa yana ji ko ƙur'ani ake gada an ce aka kira sadaka kana ganewa a nan yawanci malaman tafsiri na da yawa daga kaji kalmar za ka gane ta sai na biyu alkiba menene ma'anan alkiba da hausa da mera ke mufassara to za a ce kyauta to menene kuma alhadiyya <laughs> na yadda kun ci alhiba kyauta su alhadiyya ba Na? Na? wani ya ce ne ya ce hadiyya ne kyauta hiba kuma a nemi fassaranta shi ma da ya jika jim? waɗannan a wurin balarabe duka daban-daban ne a sadaka Shi ne ma'uri da biha sawab al'akira dukkan wani abin da ka bayar da burinka shine a lahira ka gasa ga sakamakonsa in ma shiga aljanna in ma nisan in wuta duka abu ɗaya ne to nan sunansa sadaka ana sadaka ne kai tsaye target dinka ga wanda ba bada sadaka shine lahira ko zakka da aka yada da sunan sadaka ana sauke wajibin ne dan aje filin kiyama ya zama ka cika rukuni daga cikin rukunan musulunci su ka ita sadaka ana yi ne babban target din lahira ne in an samu wani riba a duniya wannan ribar kafa ne amma lokacin da kake bada sadaka kawai burinka Allah nisantar da mu daga wuta ka kai mu aljanna sai na biyu shine alhadiyya alhadiyya kuma ana bada ita litaqarrub wa tawaddud baina ash-shakhsayn ana bada ita dan a samu kusanci da kuma soyayya tsakanin mutane biyu sai a bada hadiyya shine babban target din ina so na kara alaka tsakanina da wani bari in kyautata masa sai ka bada ita to kayi hadiyya ita kuma kiba shine abin da kake nema a baka wanda ya baka bai da bukatar wani abu a wurinka na ko takarrubi ko na abu kai dai ka nema kuma an baka to sai a ce hibatun to yanzu wanne ne kyautar a ciki hadiya ita ce kyauta zo? to ita kuma ki ba fa eh? Shi ne kyauta a ran ma ya ce su annan ya dace mu dauki ba a kyauta to mu dauki ba a kyauta hadiya za mu yi da ita na a tukui ce ai sai ka kai wani abu ne ake baka wannan kan ko ni zan gyara maka hausa karka mun dodori do ka dauka ban sani ba to ina gani an gane in akwai wani basakwace a nan na yadda da hausa sakwatawa sosai suna da suna da kosassun kalmomi suna da vocabulary da yawa bismillah dan ina ne kai eh a ba da wai dan boki ne zaka koya mun hausa <laughs> eh a ah, in dan sakwata ne gwada amma kar mu hana ka gwada bari mu ji ko ka zauna da sakwata ko da wasu hausawa saboda ina tsoron karkace mun qur'ani ga ta nan eh kyautata shi ne wanne kai ba sakwace ne kai dan yana ne eh kai din ba to wannan ne kai na shi ka hausan ba to sai a nemo mun da Allah tsakanin kiba da hadiya to bismillah na'am ne me ne hadiya kyauta ne hadiya to hiba kuma me za ki hasa da hausa eh taimako to ya ɗanyi ma'ana gaskiya a ma ya ka gani ya dai fi babu to kar mu cinye lokacin karatun amma dai an fahimci abun ko to muhimmin abu a fahimta na sha nuna mana lokaci yadda hausa ke gagara a zauna a ɗauki kalmomi wani lokaci kuma an kai tsam sai ka ga wasu kalmomin hausan su ma suna buƙatan ma ko a kanin magana a nan na kan kalubalanci wasu na ce gara a canja su zama kaza saboda wasu kanin magana da aka yi su lokacin ba ma addinin a hannun hausawa to da ka dole ka samu wani bai saba addini ba wani ya saba addini yanzu akwai kalmar da bahaushe ke ake yadda ni in zan fassara ba ni nutsuwa da ita misali idan ya tashi zai ce maka annabi sai ya ce maka ma'aikin Allah in ka duba ginuwan kalma in aka ce ma'aikin Allah yawanci a kalmomin hausa wallahu alam kalma da ta kare da alifun a karshe ko ta kare da ai kamar kisira za ka ga yijuwali fa'idi ake ginawa a haka misali maɗinki, masaki marini manomi ma'aiki don ka duba ginuwan kalma din shine wanda ya aiki abu kenan mafu in ka ce ma'aiki Allah ai ya rashe zama ismul maf'ul ne amma in ka duba ginuwan kalman kuma ya zama kaman ismul fa'il ne kaman wanda ya aiki Allah wanda ya zuwa to yasa wasu kalmomin ala ayi halin muhimmin abu da shine ma'ana ta fito kuma na biyu kyakkyawar zuciyar mutum da manufarsa da ya fada amma babu kokonto yare iya da wahalan sha'ani musamman wajen fassara matuƙa yanzu wannan tafsirin da muke muku babban daga cikin saukin sa shine mafiya yawan malaman da suka karantar da kai a yarinta da Hausa suka karantar da kai shi yasa ka san kalmomi in ba haka ba aiki ne kuma akwai tafsir yanzu lokacin subhanallazi asra bi abdihi malami da Allah ya ji kansa da na fara koyon tafsiri in yazo bi abdi bai cewa bawan Allah saboda girmama manzon Allah kamar Isra aya ta farko ka hafi aya ta farko sai ya ce menene shalelan Allah Allah ne tsarki ya tabbata ga Allah da ya isra'iki da shalelansa ba zai cewa bawa ba yana gan yace bawan Allah kamar ya ya kaskantar da matakin tsayayyen halitta tare da zaman ubudiyya ai daraja ce babu kaskanci ubudiyya kaka ce amma manufarsa Allah ya ji kansa mai kyau ce kuma da dama haka ne don haka sai ce rabbi ya mahalicci na habuli ka bani ya roƙi a bashi milladunka daga gare ka zuriya tsaye ba zuriya ta kware yana daga cikin siffa ta bayan Allah na kware siffa ta mutanen kware shine ba sa rabuwa da roƙon Allah zuriya tsaye ba hadafin mu fa a duniya a haihuwa ba shine haihuwa ba a'a haihuwa mai nagarta ba wai ka cika gidanka da ƴaƴa ba ka cika gidanka da bayan Allah ake bukata duk fitinar da ka gani a duniya wani ne da uwa da uba suka haife shi da mu duniya da ita ka tuna wanda ya fi kowa sharri a tarihin duniya ka tuna wanda ya asasa yakin duniyan farko da na biyu ka tuna wanda ya wanzar da bala'i a kasar ka shekara hamsin ko shekara arba'in ko ta tuwa duk inda ka tuna wani bala'i wani ne ya yi kuma iya da uwa da uba kuma in ka tuna annabawan da Allah ya turo ka tuna manya-manyan mutane da suka musulunci hidima sahabbai ka duba tabi'ai atba'u da su imamu malik Allah ya ji karku duka su ma iyaye suka haife su wannan fa zai bayyana maka fa ga musulmi na kwarai ba haihuwa ne damuwar ba a haifi na kwarai shi sa duk matakin da zaka duka samu na kwarai daga addu'a zaben mace ta kwarai yar gidan dattawa a'a wanda da suka san kaza da kaza ka zo kai ta addu'a yin tarbiyya ayi kaza kada ayi kaza a gidanka duka ta gidin me a samu zuriya tsayi ba shine burin in ba kai sa'a ban aka samu ɗaya na banza sai ya sa duk amanta da guda goma na kwarai din ma a zuriyar shi kada ake jin sa saboda a society sharri ya ci watsuwa akan alkhairi shi yasa yace rabbi habli min ladunka dhurriyatan ba. kuma wannan wasiya ce ta qur'ani akwai misali da dama'ar a ba mu ko misali guda daya والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين wannan cikin suratul furqan aya ta hudu. Allah ce, bayan Allah na kwarai su ne ya kudu da suke cewa rabbana ya mahalicin mu ka bamu min azwajina daga matanmu ko daga mazanmu duka ya da suke. wa zurriyatina da zuriyar mu ƴaƴan mu jikokin mu jikokin ƴaƴan mu qurrata a'yunin ma'anar sa ɗaya da san tayyiba qurrata a'yunin wanda sune kaman comfort na ido shine abin da ba su ke cewa wai nagari na kowa shine qurrata a'yunin yanzu idan aran ma zaman sa da muke marzatan alkhairi na kware masadin qur'ani da kira'o'i yanzu wani anguwa ɗaya suke da tidure suka yi magana a ah, ran masu da take ai dan mu ne saboda me saboda zaman sa na kware ko da ba alaka ta jini sai ya nuna shi dan su ne wani zai zauna kawai sun ya san shi ne zai ce ai ajin mu ɗaya da shi da a biyu Zariya. zaman sa na kwarai da yake zato yanzu kowa yana so ya jingina gare shi shine qurrat a'yunin wanda kowa yana so na gari na kowa mafhum tayyib to duk wanda yake da wata nagarta to yana samun abokanai da yawa da bai san su ba kuma zai samu iyaye da yawa bai taba sanin su ba sai ce dan mu ne kuma ba yadda ka iya sai kai shiru kai kara an cewa da fa na je wani kauye a Mambila ce kai dan su ne Allah sarki wata kila ai mai yi aminin mahaifina ne ko dan wajen bangaren mahaifiya shike sai ka bari a haka wani baka taba ganin sa ba sai je ya ajin mu da shi tare muka yi karatu to amma fa inda fa bala'i mutun yayi a wurin akwai babban ce zuwa ya dangin su suke wa alam zai yi shuru ba ruwansa suwa zai fada aiki na banza aka dashi neman danginsa aiki ne ce sa bahaushe ya ce wai mugu sai mai shi nagari na kowa mugu sai mai shi duk wanda ya fansa matsiya danginsa ma shiru suke a wanda sai fansa matsiya a zuriyarsu a wanda suka je suka canja tonin ɗinsu saboda sunan ya riga ya bata shi ya bata sunan gaba ɗaya gara ma hakura da sunan gaba ɗaya mutum ɗaya ne amma ya yi damejin sunan ɗin gaba ɗaya sai sa ba wai manufar haihuwa yawa ba ba wai manufan haihuwa mu haifi ya'ya a watsar da su a kan hanya su yi ta yawo ba karatun addini ba na zamani ba ba wai fa'idan haihuwa kawai ɗaya ta shaidiyar turanci ba a'a ka samu zuriya tsaye ba iya turanci yana da kyau iya lissafi yana da kyau amma babbar manufar alakarsa da Allah a samu mai kyau ne duk wanda ke da alaka mai kyau da Allah to a rayuwarsa a cikin al'umma yana amfanar da ita duk mai kyakkyawar alaka da Allah yana amfanar da al'umma kuma duk mai mummunar alaka da Allah yana cutar da al'umma ka kuma ɗauka ka duba in da aka ce wane na kwarai ne alamun na kwarai ne to saka samu akwai wani bangaren da al'umma ke amfanuwa da shi mafi sauki zai shiga cikin jama'ar da in damuwa ta dame mu ya daga hannu ya ce ya Allah kai kaza sai Allah ya mana da addu'arsa kadai sai mu tsira rubba ash'asa akbara law asaba ala Allah la abarra sai a muku ruwa a rani dalilin rantsuwar wani bawan Allah guda daya idan fa na banza ne yana cutar da al'umma don haka yace Allah ta'ala ya bashi zuriya tayyiba dan shine manufar idan za mu yi roƙo mu roƙi na kaga rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrat a'yunin kuma waj'alna lil muttaqina imama a cikin masu takawa ma Allah ka sa ƴaƴan mu su zama jagorori ne amma siffofin wa Allah yake bayyanawa ka koma baya aya ta 63 yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ai siffofin bayin da Allah bai musu rahama ne tun daga ta saba'in da uku har zuwa wannan da ta sittin da uku har zuwa ta saba'in da hudu rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama duk addu'a da zamu yi a duniya kar mu manta da zuriya mai nagarta idan muka bar duniya zuriya mai nagarta ko addu'a suke bana mun ciri ba. ai ga hadisi na muslim nan cewa idza ma tabnu adam in amalu amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa bihi aw waladin salihin yad'u la hadisi na 384 idan dan adam ya rasu dukkan ayyukansa sun yanke banda guda uku daga ciki ɗansa na kwarai da ke masa addu'a ga hadisin ibnu majah na 224 cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa rati ba'da mawti ilman allamahu ilman allama wa nashara aw waladan salihan yad'u la aw mushafan warrafa aw baytan bi sabil bana aw masjidan bana aw naharan ajra aw sadaqa tasaddaqa biha fi hayati qabla mawtihi sadaka babban manufa shine samun 'ya'ya masu nagarta idan iyaye za su tsaya da addu'a da zaben mata na kware mata su zaɓi maza na kware mu tsaya da tarbiyya wallahi azim duniya will be a better place for all in a ƙauye ne to ƙauyen ku zai kyau in a gari ne garin ku zai kyau in ƙasa ne ƙasa za ta yi kyau amma in kowa yake zai abin da yake so al'amarin ba zai kyau ba Allah ta'ala ya gyara mu gaba daya Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara ɗabi'un mu innaka lalle kai Allah sami'ud du'a kai ne jin addu'a ne sami'ud du'a nan iya nufin ijabatu du'a saboda akwai sam'ul idrak akwai sam'ul ijaba to anan wurin sam'ul ijaba ne ya Allah kai mai jin addu'a ne idan aka roƙe ka kana amsawa kuma babu kokonto Allah yana amsa addu'a iya daga cikin raunin imani har mutum ya ɗauka wai a yanzu Allah baya karban addu'a al'ajiz man a jaza a du'a in kana neman gajiyayye shi ne wanda ya gajiya wajen addu'a wanda ku yake tunanin Allah bai karɓan addu'a wannan muzanta zato zuwa ga Allah ne Shi ne kai tunanin Allah baya karba Allah yana karban addu'a inda Allah baya karban addu'a da da da baka ma san yana kake ba yanzu kama san inda kake har ka zo kai sallah ka mai Allah yana karban addu'a inda bai karba da ba inda kake wallahi in ba tasirin addu'a ba da akwai kasashe da yawa a duniya da sun ma watsa gaba daya addu'ar bayin Allah ne yake rike su saboda me saboda girman jarrabawa to haka muna da yakinin Allah yana amsa addu'a me iya yi wanda ake karban addu'a su sun yi karanci amma Allah yana karban addu'a kuma muna ga tasirin addu'a babu dare babu rana wata jarraba ta faru da wani bawan Allah ba ta dade ba kawai aka ba wani labari mara daɗi sai tashi kawai yi alwala ke sai yi sallah yana cikin sallah bai kammala ba abin da ya dame shi Allah ya yi. shi cikin lokaci da kaitacce to sai a ce Allah baya karba Allah ta'ala ka amsa mana a mu amsa فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا شكورا ونبيا sai mala'ika ya الملائكة سي ملائكة يكراش وهو قائم Annabi شيء yana tsaye هنا سيه yusalli fil mihrab yana sallah a cikin wurin ibadarsa ko a masallacinsa annallaha lalle Allah yubashshiruka yana maka bushara bi Yahya da annabi Yahya musaddiqan mai gaskatawa bi kalimatin min Allah da wannan kalma da ta zo daga wurin Allah shine annabi Isa wa sayyidan kuma annabi hayar zai zama shugaba wa hasuran zai zama mai kanewa kan gagge daga sabon Allah wa nabiyan kuma zai zama annabi min salihina daga cikin annabawa manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala fanajatul mala'ikatu sai mala'iku suka kira shi ko sai mala'ika ya kira shi kalmar mala'ikatu asali jam'i ne guda ɗaya sai a ce ne hmm? malak shi ne guda ɗaya in ka ce malik ya zama mai sarki ake kira malak mala'ika jam'in sai a ce su amma sai kuma aka ce jakku sai ya zo da sa na ta'anisi a ka'ida malamai suka ce su jam'u taksir ne su jam'u taksir ya halatta a kira shi muzakkar ko mu'annas to za ka tun da almala'ikatu jam'u taksirin kake kace fanadatul mala'ikatu yayi shi yasa a wata kira'a shine fanadahu almala'ikatu wannan ta babu saboda me yuzakkar wa yu'anna mafhum tayyib sai mala'ika ya kira shi ibnu abbas Allah ya kara masa da yake mala'ika jibril ne kaga zamani da yawa an ci zamani da shi saboda su ne manya-manyan mala'iku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan mala'iku na kwarai ne amma a cikin su ma wani ya fi wani wa huwa alhali shi din zakariya qa'imun iya tsaye yusalli fil mihrab yana salla a cikin mihrabi kaga yusalli ke ishara ga sha babu kadai ne muka yi sallah ba wannan ya tabbatar a cikin annaba da suka ragaye mu mai iya yiwa dukka sun yi sallah ko da yawa cikin sun yi sallah don ga annabi zakariya shari'a sa daban da shari'ar annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'azalika yana sallah fil mihrab a cikin mihrab shine in ma ya zama masallaci ko kuma ya zama wajen ibada duk yana dauka in ka ware wurin ibada ko laburari a gidanka da kake zuwa ka yi research ka zauna ka karanta qur'ani to ya zama mihrab in wurin sallah aka ware ya zama mihrab shi sa ba wasu ke cewa wai haraba anna Allah wa fi qira'atin inna Allah yubashshiruka wata qira'a yabushiruka yabushiruka ana karanta da haka kalmar yubashshiruka lalle Allah yana maka bushara kalmar bushara shine glad tidings a wurin turawa in an ce glad tidings shine abin da zai sa ka yi murna kana zaune sai aka ce iyalinka ta haihu lafiya yana sa mutum yayi mai ya ji daɗi kana zaune kawai kana tunanin abun buɗe baki sai aka ce to alhamdulillah alhaji wani yace an baka kujeran hajji a ramadana da kuma kujeran umra a ramadana da hajji ga kuma kyautar naira miliyan biyar za a ga bushara ko ba za a gani ba eh za a gani ai har su juri shukur za a yi ko yaro karami ka ɗauka ɗan wata shida ko bakwai idan kai murmushi zai gane shi ba zai yi an kira bushara daga kalma ne na fata me sunan kalman fata albashara albashara aljild ko albashara to aka maka bushara ai fatan ka na nunawa musamman fatan fuskarka yubashshiruka to wannan bashara din tana nuna kana cikin murna sai sa ake kiranta da yubashshiruka ko yabushiruka saboda ana ga ta'asirin a jikin bashara naka so a ƙa'ida kashi 99 cikin ɗarin kalmar bushara ana aiki da ita ne a wurin alkhairi amma idan kuma ana so a kaskantar da munafuki ko abin da ya kama da haka ko kafiri ƙur'an ya kan kira bushara a azaba karama da ba tare hmm. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وتسورة لي suratul nisa kun ci banda malaki ba wace aya ce na wanta ce ya haka ne 138 to wannan ma wanda ya cankan shi ma isa ne <laughs> eh, aya ta 138 haka ne karshenta tana da kuma yar uwa ita kuma ga kafurai ina take tauba wata aya الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم سورة التوبة بندكي آية نوى وأن ذات ta zama 34 بكينا ذات ta آية aya ta 34 Allah ya don haka Allah yana maka bushara bushara shine abin da muka ce zai nuna a jikin batsara fatan ka na farin ciki duk wanda ke cikin farin ciki ana gariya, wani lokaci kana ba zuwa cikin iyalan ka sirka mai gida ya daga kana ta murna ne saboda wani lokaci baya koya wani haka kawai zai ji alat ka san mutane da kuɗi idan ya ji alat gida zai je yayi ta murna yana ta dadi ya ke ya ne girbiya ya kai ne ya kai ne wani ya same ni jiya kuna magana ce mun wallahi ma nan kasan ma bayyana ce mai faru bawan Allah ce ni fanna na da kuɗi wallahi nan imani na makaruwa yake imanin wani ƙarfi haka nake ji na tsawon Allah Allah ya taimake ka domin mai abun ce a roƙa mun Allah ya ba da kuɗi dan <laughs> ke nan wai imanin yana tsunsa da ƙarfi sai wani ga yake da haka Allah yana maka bushara da Yahya da Annabi Yahya malamai suka ce an kira shi yahaya ne ya haya? saboda ana fatan ya yi tsawon rayuwa za mu yi bayani mai tsawo insha Allah nan gaba ya haya? sunan daga rayuwa ne wanda zai rayu Allah ya rayu da shi shi annabi yahaya musaddiqan ne gaskatawa ne me me yake gaskatawa bi kalimatin min Allah da wata kalma daga wurin Allah ita ce kalmar da aka halicciwa annabi Isa da ita a ma za ka yi ba mu koda misali a Qur'ani إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ثم قال له كن wannan ai nan gaba kaɗan ka ba aya ta hamsin da tara cikin ali imrana kana da wata? to ba amma. <laughs> shi nan ba so mai aran ma a bata a wurin inna masala isa inda lahi ka masali adam misalin isa a wurin allah kamar misalin wane ne annabi adam sai ce ya halitta shi min turabin sun makala da hukun fayakun akwai da zai kawo ta aya wannan ya hamsin da tara ne a isra'i an faɗa ban da ita fa sai eh, wannan duka fasarar abu ɗaya ne da wanda aran ba ya kawo eh. Eh. ya ahlal kitab ya ahlal kitab la taghlu عيسى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تموتوا da za kuma Allahu khaira alam ma zai ta kawo mana mana wani sura ne suratul nisa aya ta nawa aya ta nawa aya ta 171 haka ne a Ya ce a warshi 170 ya shiga warshi aya ta 171 ne haka ne tana karshe karshen nisa wannan shine gaskiyar magana aya ta da 171 Allah ya maka albarka kun ga na samu magaji ko alhamdulillah muhallu shahid wa kalimatu alqaha ila maryama kalmar Allah ne jefa zuwa ga nana maryama aka haifi annabi isa wa kalimatu alqaha don haka a ka'ida ibnu sabirin rahimahu ba a cewa isa kalimatullah sai dai a ce min kalimatillah shi min kalimatin da ne ba shi ne kalimatin azab sara don wa kalimatuhu ne alkaha ila maryama to da kaga ana ga ce bi kalimatin min Allah da kalmar ce daga wurin Allah asluhu kalima ne min Allah don haka shi an halice shi da kalmar Allah ne ba shi ne kalmar Allah din ba wannan shine fahimtar ibnu usaymin rahmatullahi alayh kuma annabi yahyan wa sayyidan ya gaskata annabi isa don annabawa duk annabin da ya zo bayan wani iya gaskata shi sannan wanda ya riga wani zuwa ma yana ba da bisharar wani na zuwa babu saɓani tsakanin annabawa kuma annabi ya hayan wa sayyidan shi shugaba ne wa hasuran kalmar hasur shine kangagge Allah ya kare shi daga fadawa cikin sabonsa kangagge ne sannan wa nabiyan kuma annabi ne min salihin daga cikin manzanni a ka'idan uslubin qur'ani idan Allah ya kira annabi da kalmar annabi a Qur'ani to bayan annabi ne kuma shi manzo ne inda an kira shi da annabi kamar ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa ayoyin farko a taharim da talak kaga annabi Muhammad ne kiransa da annabi ya tabbatar da manzo ne har ma za ka ba mu misali akan wannan إنا أوحينا قصصناهم عليك نورا ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما جزاكم الله خيرا وانا وانا سورة سورة النساء آية يقول نوى ba haka ba ne. O, o, na? ɗari da sittin da uku da sittin da hudu to kai ta karshen ka gira <laughs> wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl ne da 64 amma inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa ataina dawuda zabura kaga duk waɗanda Allah ya kira manzanni ne amma sai ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina annabawa min ba'dihi ga sunan 164 sai ce kuma wa rusulan qad qasasnahum alayka su yake nufi kuma wa rusulan lam naqsusum alayk zaka kiran annabi a ce annabi wani a qur'ani yana zama dalilin bayan annabi ne shi manzo ne don haka sai sai ce wa nabiyyan min salihin wannan hujja ne na annabi haya shi ma kuma annabi ne manzo ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh